A yau Juma'a ne shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya karɓi jakadojin ƙasashen Girka, a Masar da Pakistan, inda ya nemi ƙasashen su da su haɗa gwiwa da gwamnatin Najeriya wajen yaƙar ta'addanci. A yayin da yake karɓar takardun shaidar zamowa jakadun ƙasashen nasu a Najeriya a fadarsa da ke Abuja. Shugaba Tinubu ya kuma jaddada matsayin Najeriya a Afirka na cibiyar zaman lafiya, inda ya ce ƙasar za ta ci gaba da taka rawanta ta daidaita nahiyar. Shugaban ƙasan ya daddada bukatar haɗin kan dukkanin ƙasashen duniya wajen yaƙar ta'addanci da tarzoman da ke da alaƙa da tsatsauran ra'ayi. Da yake magana da jakadar ƙasar Pakistan Manjojara Suhail Ahmad Khan mai ritaya. Shugaba Tinubu ya ce dole ne ƙasashen biyu su ƙara himma wajen dakatar da tsatsauran ra'ayi. Ya ce muna da buƙatar ƙarfafa haɗin gwiwar mu tare da musanyen ra'ayoyi da ilimi a waɗannan ɓangarori. da yake tattaunawa da jakadar Masar a Najeriya Muhammad Ahmad. Shugaba Tinubu ya jaddada jajircewar kasashen guda biyu wajen ƙarfafa zaman lafiya da kwanciyar hankali na duniya ta hanyar haɗin gwiwa a cikin ƙungiyoyin duniya kamar Majalisar Ɗinkin Duniya. Ya ce, tun da aka kafa alaƙa ta diflomasiya a shekarar 1961 Najeriya da Masar sun haɗa gwiwa a manyan abubuwa masu mahimmanci na duniya ciki har da ƙarfafa zaman lafiya tsaro da kwanciyar hankalin nahiyar. A zaman da ya yi da jakadar atanasius Quatashones na Girka, shugaba Tinubu ya jaddada jajircewar gwamnatinsa wajen tabbatar da tsarin bayar da dama wajen samar da haɗin gwiwa da ci gaba da zai ƙaru kowa. Ya jaddada jajircewar Najeriya wajen ƙarfafa alaƙa da girka tare da samar da damar haɗin kai wajen shawo kan matsaloli da dukkanin ƙasashen suke fuskanta. Ya tabbatar wa da jakadar ƙasan girkan a Najeriya sadaukarwar Najeriya wajen samar da yanayi mai daɗi da ci gaban tattalin arzikin ƙasashen guda biyu.